من دون النار فتمنوا الموتى إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصف الأمة وكشف الله به الجمة وجاهد في الله حتى جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد ينوى مسلمين دمك تارو أسنوى نجدامي البركة تاردى بابا على رمى منقصة على رمى منيا على رمى مصطفى شعيب لكما jagoran agajinmu mala aminu da tawaga amarya da kawayenta da abokanta da dangi ga baki daya da wanda suka taro a nan iya muna sallama ta musulunci jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Allah muna gode maka da ka ba mu ikon haduwa domin murna da farin cikin auren hajjiya murja da kuma angonta alhaji murtala muna gode ma Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu ikon wannan haɗuwa wato jama'a babba abin da ya kamata ɗan adam ya farin ciki da shi shi ne idan Allah ya sa idan Allah ya sa ko su kai har ka kaurin addini aka ganin ka to sai ka gode ma Allah duk mutum da har ka in ta tashi bai mancewa da Allah harkokin addini ya fita a yi sai ya gode ma Allah mu daga cikin godin da muka wa Allah shine duk inda an ka tashi haraka ba a gayyata mu kiɗi wallahi ba a gayyata mu fati duk wani haraka ta tacewa ba a gayyata mu in an gayyace mu sai dai a gayyace mu haraka ta addini muna wa Allah godiya akan wannan muna jinjina kuma ga mutanen su ko ko haraka ta tashi suna ba su mancewa da Allah don Allah jama'a kai hankuri ku dan saurara kaɗan kun gayyato mu kaɗai muna hankuri da Allah mu ɗaya magana kaɗan wa'azi na zamu yi dama kun sani abinda aka ce idan dan taure ya aure sai ya kira ɗan taure a tuwo a tashi a yi yankan yuka a ƙire ta arwanka a yi ta abubuwa idan dan dambe ya aure sai a kira ɗan dambe idan dan kokowa ya yi aure sai a kira ɗan kokowa idan dan kalta ya yi aure sai ya kira ɗan kalta to su ko mutane masu addini idan suka yi haraka irin wagga sukan kira mutane masu addini a to a karanta ayoyin qur'ani da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ayi wa'azi to muna roƙon Allah madaukakin sarki wannan aure na hajjiya murja Allah ya sa masa albarka amin Allah muna roƙonka ya ba sa a zama aure Allah da ita da mijinta Allah ya ba su arzikin zama lafiya kuma Allah ya kawo ga aure wuce har zuwa gida aljanna a shari'ance muna ganin wanga aure yayi sa'a saboda na daga cikin mafificiyar rana a wurin Allah ranar yau manzon Allah ya faɗa cikin hadisi yace mafificiyar rana a wurin Allah shine ranar sallah sannan ranar rabon nama ran sallah da ranar rabon nama suna cikin kwanaki masu girma a wurin Allah Allah yana ganin girman kwanakin nan kun ga wanga aure ya faɗo cikin wa'in kwanakin fatan mu ga Allah shine Allah ya da kwanakin da suke da albarka Allah kawa a wurin hajjiya murja albarka hakan da sauran dukkan auren da ke mu baki daya yan uwa musulmi kun san yana kai ranar rabon nama ta mutane suna shagulgulla suna cikin farin ciki an kwaso su an tsoro su wurin walima mun sani duk wanda abin ya sha ka shi na katuwa nan to mu ne muku addu'a Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya biya bukatun ku na alkhairi kuma Allah ya wadi ku albarka ya wa zuriyar ku albarka baki daya yan uwa musulmi dama kalamai ne zamu yi guda uku nasiha zuwa ga amarya da kuma angonta illa in magana ta kai gare shi daga farko muna gaya ma amarya cewa aure babban abin da aka so gare dogara ga Allah idan mutum ya dogara ga Allah gidan aure cikin lamarin aure komai yana samu domin Allah madaukakin sarki ya yi magana ce wa man tawakkal ala Allah wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu hmm. inna Allah balighun amra hmm. qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man ya tawakkal ala duk wanda ya dogara ga Allah ya mai da kaya ne ga Allah ya ɗauka Allah shi ka yin komi to fa huwa hasbu shi ko Allah ya ishe shi Allah zai isa mai fada duk wanda Allah ya isa mu fada kuma ba a yi mai jama'a jama'a ko ana yi mai to shi yasa na farko abin da aka so shine mata ku zan hagu dogara ga Allah yadda kai yadda aure musulunci ne kai yadda ka aure mutum to dogara ga Allah shi ko mutum ya dogara ga Allah komai ya taso Allah ya Allah ya kafe da kayan gare shi abu mai daɗi in ya faru ya gode ma Allah Allah ya kawo mai wanga in mara daɗi ya zo daga Allah ne to saboda ka shi yasa dogara ga Allah yana daga cikin abubuwan da aka san musulmi yayi in ka ga mutum bai dogara ga Allah to komai na shi karuwa ya ta karuwa yake daga cikin abin da ake samun matsala ga mata idan suka yi aure sai su ce yan matsala kaɗan ba su iya hankurinta shi ku al'alin zama zaman mutum da mutum mutumin da baka saba zama da shi ba yau Allah ya haɗa ka zama da shi wasu halaye ne baka sanin su sai lokacin kun ka haɗu to saboda ka yana yiwa ka haɗu da halin da ba shi haka so ba in ba ku misali wata mata ta aure wani mutum ita ba shan mai kihi shi ba kabe bena babu abin da ka so duniya irin mai kihi ita kuma ko mai kihi ta ji kamshin amai za ta yi tana amai in ta ji kamshin mai kihi to jama'a ya za a wanga zama shin jama'a wa zai hankuli cikin lalugarka shin shi ka hankuli ya bar mai kihi ko kuma ita ka hankuli ya dinga shan mai kihi wallahi ina tabbatar ku saboda boye Allah ta daure ta yi hankuli ha an waye gari yanzu babu mai ta kaso irin mai kifi yanzu ta kware kware da gaske wajen mai kifi shi jama'a an dace ko ba a dace ba yinin harko in kitse wallahi ni mai kifi ko kamshi da ban so in ji to matsala ta harko ta fara faruwa tsakanin ki da mijinki domin abin da ka so tsakanin mata da miji duk abin da ya kaso ki zan kina so ne ko da ranki bai so ne ki lallaba kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kina malin da abin nan har yanzu ya shiga ranki sannan daga cikin abubuwan da kawo matsala wasu maza an jarrabe su ba su son lokacin abinci ya yi ya zan an yi dile ba a yi abinci ba ya zan an ɓata lokaci ba a yi abinci ba faɗaɗe za a kama ba ke kuma ke saba ƙila irin sahina sai ke kai ƙarfe tara sannan ki tashi da kwana to abin da aka so ki ko ki saba tashi ƙarfe bakwai da kina tashi ƙarfe tara komi yi miki za a yi komi sai a yi miki to yanzu kuma an waye gari midin na naki daka sabko yake in daji yake zuwa daka sabko yake in ofis yake zuwa sabko yake yi tunda dai annabi ya ce burika li um, ummati fi bukuriha Allah ka sa albarka ga al'umma ta wurin sabko manzon Allah ya yi addu'a duk abinda aka wa sabko Allah ya sami albarka duk abinda kuma ya zan sai rana ta yi aka yi ne shi ko bai hoya albarka ba kenan irin yadda mata ka yi a yi sabkon shara tun da safe a share gida a share komi a yi sabkon aza zazahe ko a sabkon aza shayi ko a sabkon aza kunu ko a sabkon aza karin sahe tun da sahe to akwai albarka a cikin abin nan mun sha haɗa wa mata su barbari mata ku barbari ya hana muku na nufin kwana mata ku bar kwanan sahe mu an haɗa mana an ce duk wanda kwanan sahe ana jiwa ta a samai in ka ga an je mutum an samai kwanan sahe ya kai an ce mana sahe lokaci ne wanda mala'iku suke rabon arziki arziki ya da kuma arzikin lahira an ka ce ma duk wanda an ka iske yana kwana don akwai wasu masu kwana sai ta hanci ba a yi sallar bahin ba ba a yi zikirorin sahe ba ba a yi komi ba ana ta ana ta kwana ana hansari wani kuma sai a samu sa'a ya yi sallar sai ya kuma kwana to da aka so shine a duk lokacin da mutum ya yi sallar subahin kada kada ya kwanta ya kama azkar yana yana roƙon Allah yana karanta irin azkarun nan da ake cewa bayan an yi ayatul kursi ayi qul huwallahu uku ayi falaki uku ayi nas uku a karanta bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala tasma huwa samiul alim addu'a da aka ce in mutum ya karanta ta ko ko mugun aljani ko mugun mutum ko mai ko wata baka kaddara ko wani abu kai akwai wanda yake ko mutuwa ba ta ɗaukar nan ko mutuwa tana raga baran nan ina sakan ka ga addu'a bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim najma wasu na maimaita ko ba haka bane hmm, saboda haka daga cikin azkarun da ake yi akwai azkarun da ake asbahana wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir ana karanta da sahi ana karanta da malice to irin suna ya kamata in sahi ta waye ku kai kana nan kana yi har rana ta hito lokacin ka yi shirye-shiryen ayyukan ka gama ka yi wanka kawa mijin ka zazahe ka aje ka yi duk abin da ya kamata ka yi ka yi ka ɗaukar ƙwar'ani ka karanta abin da ka suna karanta aya goma ishirin to wallahi za ga yinin ka Allah na sami albarka amma sai ga wasu mata da sahiya ta waye arewa 24 za a fara kunnawa a ga da wani da wani shi za a fara karyawa wasu mata sahiya na wayewa an buɗe hijira wasu sahiya na wayewa an buɗe taurarowa hmm. wasu hijira na sahiya na wayewa an buɗe kayan kallo dai ga sunan NBC 1 2 3 har ga sunan hmm. to amarya ina baki shawara ki yi kokari ki ki ci albarka sahiya da sahiya tuntuntu akwai albarka saboda ka dogara ga Allah daga cikin abin da ka sa zama aure kyau dan ka mai da kayan ga Allah wasu mata abin suka dauka uwayensu suka yi suke musu maganin matsaloli shi ke da an ga 'yan matsala kaɗan sai a buga ma uwa ita kuma uwa ta faɗa ma uba sai ga hankali ya tashi rigima ta fai sai ta dawo gida har sai ya tuwa an zamna wanda yake ba a son haka faɗa ma Allah tuku kira Allah ki faɗa mai cikin dare duk wanda ka kiran Allah cikin dare faɗa mai lura wallahi bai samu matsala annabi zakariya aihuwa ya kafa ya yi shekaru da yawa bai samu aihuwa ba amma abin da ya cikin dare ya tashi ya faɗa ma Allah Allah maɗaukakin sarki ya ce, Izina da rabbahu nida'an khafiya. Izina da rabbahu nida'an khafiya. Sai ce mi. Ala rabbi inni wa hana al'azmu minni wasta ala rasu shaiban wa lamakun bidu'a'ika jabbaran. Rabbi shaqiya. ولم أكن رب شقيا Allah maɗaukakin sarki ce annabi zakariya na baɗe ya samu aihuwa bai samu ba shekaru sun tafi, sai ta yi cikin dare na faɗa ma Allah ya ce rabbi in wa hanal azmu minni Allah ƙashi na ya rauni na tsufa wasta alar ra'asu shaiban kuma kaina ya fashi da hofara duk gashi na ya fari walam akun bid'a aika rabbi shaqiya Allah ban taba zama shi arziki ga roƙonka ba malamai suka ce annabi zakariya rayuwa ta bai taɓa roƙo Allah abu Allah ya hana mai ba to sai gashi yanzu ya roƙi Allah Allah da nika so ka bani tare tsuwa ya yi min yawa irin na ba a samu samun warina sun aihu ba amma Allah ina roƙonka fa habli min ladunka waliya Allah kai min baiwa da gare in samu waliyi ma'ana in samu da mai gado na gidana ya Allah to yan wa musulmi a gurguje da Allah ya sa ya saukar da ijaba cikin dare Allah maɗaukakin sarki ya sa mala'ika ya kira shi Allah ya ce fanadatul mala'ikatu wa huwa da fanadatul mala'ikatu wa huwa yi salli fil mihrab الكتابي أن الله, يبشرك بيحي مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيئا من الصالحين الله مدعوك كيف سرقيتي فنارة الملائكة في ملائكة الكراشي وهو قائم يصلينا أين تلات كندري yana roƙo Allah Allah ɗanaka sun ka bani Allah ba kuɗi nika roƙo ba Allah ɗanaka sun ka bani wa huwa qa'imun yusalli yana tsaye yana sallah annallaha yubashshiruka mala'ika yace ni Allah ne maka bushara ko bi gulamin bi yahya Allah ne maka bushara da da mai suna yahya maluma suka ce shi dai Allah ya wannan wannan gatar saboda yawan tashi cikin dare na faɗa mu Allah shi dan da suna ne ya taho tun ka haya yaron da shekara 40 in ji malamai ko da kwana arba'in sunan yaron Allah ya fara faɗa Allah ya ne maka bishara da ɗa mai suna ya haya kun wannan ɗan musaddiƙan bi kalimatin min Allah mai gasganta kalma daga Allah wa sayyidan kuma shugaba ne wa nabiyyan kuma annabi ne wa hasuran kuma wato tsararre ne min salihin daga cikin salihan bayi Allah ya sanya daga cikin annabawa jama'a ku dibi ƙarfin addu'a Allah da ya ansa addu'a da sunan ɗan da matsayi ne da girma ne gaba ɗaya suka zo lokaci guda to shi yasa mata ku bar kwana ba ku addu'a duk wanda bukata ta horma yana da bukata urgency wurin Allah ku bar zuwa wajen bokaye ba su iya komi wallahi ku bar zuwa wajen malamin tsibbi ba su iya komi wallahi tahi cikin dare wallahi faɗa ma Allah ga da za a yi ni dai ga da ku ganiya wallahi duk wata bukata na sa gaba ina tahi cikin dare ina faɗa ma Allah wallahi ƴan uwa musulmi sai Allah ya biya mu bukatun Allah na shayi ba so ɗaya ba so biyu ba in tashi cikin dare mata ta ba san na tashi ba yara na ba san na tashi ba babu wanda ya san na tashi in ba Allah ba in koma gehe in faɗa ma Allah in dinga saho mai bukatoci na in bukata gudata mai girma in dinga faɗa ma Allah in sai su bahin tani wallahi sai ga cikin kankanan lokaci Allah ya ruha mai asiri nan ta biya to jama'a wanda adda Allah Allah da bai kwana shi jama'a biya matsala shi jama'a boka in ban da ya ci kudin ka mina zai boka in ban da ya kwace ma addini mina zai boka in ban da ya kafirta ka mina zai ya sai ya baka wasu abubuwa ya gigita ka ya hada ka da shi inu azanu ko bayan ka mutu ka su gade su sai a ce azannun gidana wallahi sai ga wasu mata wurin bukata wurin bokaye sai ga boka ya hada su da miyagun aljannu suna an tare ita ba su rabuwa ita haɗe tsiya ubangiji Allah ya kare amin saboda hajiya murja ki mai da addu'a ita abin da ya kamata ki dinga cikin dare ki tashi cikin dare lokacin da kowa ya kwana sauti yayi shiru ki dinga faɗa ma Allah ki abu na biyu da nake son in faɗa ma amarya shine ta yi rayuwar duniya daga na cike da matsaloli yanzu yanzu ku yi sallaga da aka yi yadda ka ga mazaje suna kuka malam wallahi na ga wani tuwon sallah tuwon sallah wanka ce wallahi wani hadda abin za a minci wurin sallah babu jama'a akwai matsala ko babu shi ba ko magana ragon laye ka magana shi yanzu laye gumi ta yaka son ya samu yi ya sami gumi da ya zuba tukun ya ce a dawa mai abinci jama'a mutane suka saba cin dangote yau sun dawo shinkafa suka ci mm. yau gumin ga na hausa ya koma ɗari shida da wani abu jiya shekaran jiya na ce kasuwa na bincika sai aka ce sa'in gumi ɗari shida da wani abu wai saboda ya buce. busassun ya ɗari shi da wani abu wanda ya bushe wasu ya ɗari biyar da saba'in sun jama'a wanga yanayi mun taɓa shiga nai ke zan saboda haka yanayi na ya riga ya canza sai ga wani hadda kuɗin wuta ta bai biya sai an yanke ta wannan da ya yi ƙarfi abin nan jama'a wanda ka hau mota ya dawo yanzu hadda mashin bai iya samu ya hau ƙasa ya ka tafiya wallahi na ga wani mutum mota da ya ta alfarma yana hawa amma yanzu ya dawo ko na kabu kabu ya kai sun jama'a yanayi ya canza ko bai canza ba ko mu abin da muka cewa mata ku ya kamata ku gane wanga idan namiji yake tagarka aka gasa shi ya dawo gida rai bace bai samu abinci ne ba bai samu abin tuwo ba in ya tuwo gida ne mata sai kwanta mai da hankalinta hankalin shi sai mai gida lahiya da ka to ka shigo da ka san karar dan hoda ya kama naga kai kai liƙa to to hajiya ya za a yi duniyar garin yayi zai su kwanta da hankalinka to homu mi an matsala yanzu abinci muna da kanzo mu dafa mu ci muna da bula mai datu muna da kaza da kaza haka aka so ya zama matan kwarai suna kusa da hankalin marajin su saboda ka sai an yi hankuri saboda ka hajiya murja ki yi ƙoƙari ki iya zama da mijinki ki gane hali ne ki gane mi ya kaso ki gane mi abbe so ki yi ƙoƙari mijinki ya zan shi ne uwa da uba gare ki ki yi ƙoƙari mijin nan naki ki mai sai shi ne wanda kika shawara da shi kake ɓoye mai duk wasu abubuwa in ba abin da addole ba ki yi kokari ki tabbatar da ke yi haƙuri da halin mijinki wasu mazaje ba su da haƙuri wannan miji Allah ya jarabe su da rowa wasu maza Allah ya jarabe su da yawan ragaita to duk irin wannan kai ka magance matsalar mijinka na ga wannan miji wallahi in ya ce garka bai da wasu shafin dare kuma ba komai na aka ba illa ga ita aka ta banza ana tan hudu banza hudu yau hina tan garka a tunaman wanga a tunaman wanga bai dawa inda iyali ne sai sha dare to mu a bangaren karatunmu na yan diploma mun tattauna da yaya aka yi a gane a magance matsalar miji wanda bai dawo da wuri sai sha dare ya dawo ko kare ɗaya ya dawo ya aka yi a magance matsalar miji mai shaye-shaye yaya aka yi a magance matsalar miji mai baɗan mata juma akwai matsaloli ko babu waɗanda nau'i ko wani irin namiji akwai sannan ya aka yi a magasin da matsalar miji mai bakarowa sai ga miji ya yi wata shida da mace ba ta ko naira goma ba saboda rowa juma ko ba a samu haka nan to irin waɗanga mata masu haƙuri suka magance matsalar irin waɗanga mazaje saboda ni saboda ita matsala in aka gane mutum da ita to masu hankali aka sa a gano yaya aka a gane matsalar nan kuna kusan ko likita aka kai mutu aka kai shi asibiti likita sai ya gano matsalar ka sai maganinta to amma wasu mata ba su iya kwanta da su gane matsalar maganinsu yana yawa wani namiji abin da ka sa sai garka ya kwanci ne ya zama ne wurin mai shayi har sha biyun da bai hito ba abin da an matsala ce baki iya abinci ba matsala iya abinci an matsala ce baki iya abinci ba ko ya ci bejin daidai sai ya tsaya nan wurin mai shayi in wanga ya saye ya gunta na biredi ya ba ya ci kafin ya dawo ya ƙoshi ko wani kuma abinda an matsala ta yasa yana zama garka baki iya hira ba kwana bai ɗauka sai da wuri kuma ga hanyar ya shigo gida baki iya hira ba dan akwai wata mata wa miji gare ta in ya shigo abin nan hwalo sai ta yi ƙurya in ya bi ta ƙurya ta dawo hwalo la ilaha illallah kaga babu wayo ke abinda aka so miji in assalamu alaikum sai aka tarbe shi ku je ku zamna ku zamna falo ke zama ka kawo mai ruwan sanya sha ka kawo mai menene sauransu hakan na sai ga miji ana isha'i ya hutsu da gida ba ko wani mutum ya so ya daukai labari sai ce a'a da Allah gida nake sauri na nake a ta ana jira na to hakan na ga amanan miji mai matsala miji mai rowa shi kuma abin da aka magance matsala sai gwada za a yi abi ne ba a ko ne ke gwada da ɗaya da duniya abi ne bai koda ne ke ba to wallahi duk wanda ka ga in ka ga mutum mai batsarowa yadda aka magance shi gwada za kai abi ne bai koda ne ka ba in ma ya ɗauko ya baka sai baka na nagode wallahi yau da gobe zai kwanta zai zauna ki waka ne kiyama sai kai boye Allah ga na tuce ta na ta amara bari hora saka maka amma iya gane kina yawan tambaya ce yawan roƙo to wallahi sai ga ya ƙara tsuki aljihu ne in mutum na da rowa ko a jiya kuɗi bai basuwa amma in kiko da ba ki son abu ne in ma abu ne ya hwa daga sai ki aje mai sai ya taho in ya ba ɗari biyar a yace wa sai ki in ki yace wa ɗari hudu sai ki aje mai daga ɗari in ya so ki bashi in yace ɗauka sai ki ce na gode wallahi bara abinka mai gida wallahi a kwana a sashi miliyan guda ba ki aje mai ya ba ki miliyan guda a jiya iya sa an sa a shi dubu ɗari takwas da wani ɗari biyu ko ba a yi haka nan saboda bi saboda mutum mai bakar ruwa ba a zure mai kuɗi ne kuɗi ne ba a zure musu kaɗan kaɗan aka ɗan shiga ta yi ha a samu a samu kai namiji mai faɗan mata shi ko akwai yadda aka yi magani ne mata sun ba da shawarwari daban-daban yadda aka yi a gane namiji a magance matsalar namiji mai faɗan mata wani faɗan mata ne ya taso da shi tun yana yaro ya taso da bakin halin baɗan ma tun yana ƙaramin yaro ya taso da shi ya yi alo biyu da wagga ya yi alo biyu da wagga hmm. to sai a gano mi an matsala ce abinda an matsala ce shine ki yi kokari ki shirya kanki da kyau ki shirya kwalliyarki da kyau ki shirya kayan ƙanshinki da kyau ki shirya abincinki da kyau ki shirya kanki da kyau ya zan koyo ce ya zo ya kalle ki sai ya kalle kamar ke so daga aljanna inda sa ya zai barin gida ka haifar gida ke kwalliyar sa ya gare ta in zai dawa da rana ko da ka dawa ke kwalliya sannan kullum kina kusa gare kina kusa kina tare da shi mana ko da yana bukatar kina tare da shi sai ya zan ba ki nesa da shi balai wata mata ta bashi shawa wasu maza an jarrabe su idan ya gaba ta ce ba su kwalliya ba su tsafta sai ga an waye gari yana neman wasu mata garka wallahi wasu hakan na shi a matsalar su kuma duk mai budan mata garka bai aje komi gida ne komi bai ajewa don ita wannan da yake fada garka ta kwashe komi in albashi ya to yana yarwa biyu ba ta rabi saboda fasikanci shedan ka shiga ciki ya gwada mai kai shi mata zarahi, wannan ba ta wannan ba ta wannan ba kai kai kai ka so ka kasa kowa kashe mata sai ya kashe kuɗin ya gare ta ke ya bashi gida sannan mai budan mata matsala aka wa gudu ta ya dauko ciwo ya kawo gidan shi to yadda aka so a magani shine ke gwada mai kullun kina shirye kullun kwalle na nan kullun jikin na tsatsatsaf kullun abincin ki lahiya lau kullum yana gida domin wallahi akwai wasu mata waɗanda in kana da su baka ma hita akwai wani aboki da agaran Allah ya bashi mata ƙwarai ta shi wallahi bai ma ya bar gidan dole ka sa ya bar gidan saboda ina ina tare da ita kalawai masu daɗi ga da tsafta ga sa turare ga gyaran jiki ga gyaran ɗaki abincin ta lahiya lau kuma kullum nau'in abinci daban-daban take mai wanda ka so amma sai ga wasu mata kullum ba su iya koyon sai tuwon shinkafa ba su iya koyon sai tuwon shinkafa alhali kuma wannan kuskure ne saboda haka ana son mata su magance matsalolin su kada ke yadda ya zan mijinki ki san matsala baki magance matsala ki san matsala ta kun sannan ki shiga maganinta kada a shi maganin kowa hali da kuma dubaru irin na mata su ka sa a mallaki namiji sai ya dawo ya da kasan an samu raƙumi akala Zuma kun sai an samu raƙumi akala kun san ya kai ko har da ƙaramin yaro na eja ne masu hikima sun hagu da hoton raƙumi ga burgu ya jawo ya biyo ku yi burgu ku yi raƙumi a ce burgu ya jawo raƙumi mm. to saboda haka haka nan aka yi ana mallakan mazaji akwai matsalar miji mai shaye-shaye miji mai shaye-shaye akwai hanyoyin da aka bi a maganin matsala yana shan taba yana shan wiwi yana shan mini da sauransu shi kuma illa sai san kuɗi ne ka zuwa sai ka hala kuɗi ne sannan kuma bayan haka nan bai lahiya ko yoshi duk namiji mai shaye-shaye bai cika lahiya ba saboda hayakin da ya ka sha yana cuta mai cikin ciki ne malamai suka ce yana cuta mai iyali ne ma har dan da a cikin ciki ma in yana da mata mai ciki hayakin da cuta mai dan da a cikin ciki to kaga in ka diba shi ko dole sai ai maganin matsala shi ko yadda aka yi maganin matsala ta shine na farko shi zan kai mai alheri har yanzu ke kama zuciya ta yi kina nan kine mai alheri kine mai alheri sai ke maganta zuciya ta gaba ɗaya ke sace shi dan ko ganin ki bai ba ko ganin ki abai ba sai hankalin ya tashi to daga sai ki to mai gida ni dai a tona barka damu na menene sai ki to wallahi mai gida abun ga da haka sha ta baga da haka sha wallahi Aimin min bayani tana da matsala ga addinin mutum ta yi matsala tana da matsala ga lahiyar mutum tana da matsala ga iyalin mutum tana da matsala har ga ƴaƴan mutum sannan me gida ka sani cewa yau ɗiyanka in suka ta suka iska shaye-shaye ba baka iyana su ma suna iya kama ma. me gida kada ka manta wannan alamu banzaranci ne ana halaka kuɗi ga banza bai gashi kuma Allah madaukakin sarki ya ce wala tubazzir tabzira wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin وكان الشيطان لربه كفورا الله madaukakin سركي يتي ولا تبذر تبذيرا كدا كاي المبذرنتي وندا كرا usman المبذرنتي saboda innal mubaddil lalle masu almubazzaranci kanu ikhwana shayatin suka ce yan uwan shaytan wa kana shaytan li rabbih kafura kuma shaytan ya kasance mai yawan kafiri ga ubangijinsa to an ce mai shan taba almubazzarina dan mi saboda yana kunna mu kudi wuta akwai wanda tijo ga ya aure amma sai yana shan taba ya ahi yara yana shan taba ran nan har ya kai ga aikin ɗa ne ya so mai taba ɗan ciki ne ya so mai taba da yaro ya ce taba sai ya kunna mata ba wuta sai ya ɗaya mata ragga sai ya jayo ƙasa yana ja sai da kawo wurin ubanin sai ce ga shigantaka ya za ake ka sayan taba kunna mata wuta ka jayo ƙasa sai ce baba na kunna mata wuta haka shi ma shi yasa ni ma na kunna mata kayan kawo ma to yace tuna ka jayo ƙasa ma na ga babu duk yan ka ja ta ta kone ƙasa ta faɗuwa Sun daga yace to haraka gana gane ba ta da kyau na bar ta tun daga yace wallahi ya bari su sau daga mata masu fama da matsalan maza masu shaye-shaye wa'azi suka yi da jan hankali wani ma sai ke kukan arya ce ce mi ce wani abu na ka damu mi sai mai gida shaye-shaye gada kai an ce mutum mutuwa ta ina shaye-shaye halaka mutum kai saboda ka shi yasa ni ku ba ka halaka sai a yi ta jan hankali yau da gobe haya ke dame shi haya zan bai iya sha cikin gida sai a yi ta waje in yi ta waje ya shayo yana wayan sai ka to ki yi magana ko matsalar da annan jama'a cewa an kai shaye shaye in mutum na yi ne ko masallaci kai shiga saboda warin ta ba cuta mala'ikun Allah mala'iku suna cutuwa ga abin da cuta wa dan adam misali da aka buga shine wanda ya ce ta albasa danya ko ta hornuwa danya baki na warin ta manzon Allah ya kada shiga masallaci malamai suka ce har da wanda sha taba kai su masallaci saboda mala'ikun Allah masu rubuta masallaci suna cutuwa ga warin taba warin nan ba su so kun gani kenan miji dole a magance matsala shi ko wannan miji a zuciya ce ba a sani sai lokacin bai da kosisi da zaran kaga yana hushi to kosisi babu albashi ya kare wata bai kare ba da lokacin mata masu wayo sai su dinga zabin din kuɗi suna aje wani abu sai ran da yace bai da ki aji yan dubu goma yan dubu biyar kina nan ki aji sai ran da ki ji ya ce bai da dama ke san halin ki da ki ga ya shigo ya sha toka dut ya sha omo ya yi fuskar shanu sai ka so ce mai gida lahiya dai ka so ke san garin yadda yake kaka an kai to wallahi kuma ce wani babu to mai gida bari in taho sai ki shiga ki dauko naira dubu ki miƙa wani sai ki ga ya washe sai ki ga ya fara dariya sai ki ga ya fara miki kirari ke ya ladima wallahi na gane sai wani haka yana aiki daɗin baki ne mai tashi siyar ya kuɗi in ne ga dubu ta mutu bayan kwana biyu ke gaya ya koma ruhewa da ke kuma shiga ki ɗauko wasu haka nan na ake wasu mazaje har a gane wallahi sai ka ga wani mata ta bai bai jin bai iya hankali da ita saboda ya san ta ya san halinta Allah ya taimake mu amin abin da ka sai in magana bayan haka ga amarya ne. yau an waye gari duniya Allah an waye duniya Allah yau an shiga wani yanayi wanda ƙauyenci ya wuce yanzu yau zama da miji da dubaru da harakar zamani ana tafiya da miji saboda in zamani ya to ba a son ya ya barka baya idan zamani ya zo in dai ba haramun ya zo shi ba kai ƙarfi kai da shi akwai kayan kwalliya na zamani akwai kayan azo na zamani akwai kayan feshi-feshi na zamani akwai turare na zamani kai an yi magana ma yanzu haka a sokoto akwai wani mutum mai haɗa mata kayan turare babu kayan ciko da babu ciki ya ce ya rantse da Allah duk matar ta saci mijinta bai iya rabuwa da ita kusa da kusa saboda kamshin ya haɗu sai da shawarta yake ji to kun ga in ka ka samu dama ka mallaki mijinka ke Ba ka ta wurin boka ba ba ka ta wurin malam ba babu laya babu guru babu rubutun sha babu duk wasu abubuwa ka mallake mijinka ta hanyar kullum yana tare da kai yana jin kamshin jikinka saɓanin abin da ka farawa ga wasu mata za ka ga an yi aure wata biyar ko shekara ba a yi ba wallahi in ka yi kusa da la ilaha illallah sai a ga bakin tana wari ba sai buroshi ba ba a goge haƙora ba baki na wari sanan ga warin hayaƙi ga warin zuwa zuwan jiki ana wari kullum yau sai ga ya ja ya hanci wallahi kada mutum ya zama da kazamta shedannu na jinnu suna son mutum mai zama da kazamta din mai tsatsatsaf ko gida ne ko jiki ne jinnu bai da wurin zama gare shi duk wanda ka tsafta jinnu bai zama bai zama kusa gare shi ga wani abu mata ba su gane ba lalle lallan da kuka rena mata wallahi jinnu bai so ne aljani shedani yana bai son lalle ko ko kada bai son ganin kala sai bai son jin kamshi ne kuma bai son gani daga jikin mace duk matar da ka sa yawan lalle ku lura duk mata masu jinnu ba son sa lalle saboda so jinnu bai son lalle sai hana sa lalle to amma ana son mata kuma lallen ga manzon Allah ya ujibuhu launuhu launi kan lalle tana ba manzon Allah shawa shi yasa Aisha radiyallahu anha in ta sa lalle manzon Allah ya dinga kallo ya koma ya kalla ya koma ya kalla shawan lalle yake sai da kai magana yace mata Aisha lallan gana shawa yake bani hatta yi hajjarci kana yi ujibuhu launu launi na lalle na ba manzon Allah shawa to yanzu jama'a me yasa mata suka ƙorace mu lalle yanzu akwai wata rana da ana wani abin da taro na mata sai aka ce ko da aka diwa duk matan da abu lalle daga tsahi sai yan kana suna lalle duk matasan mata ba su da lalle la ilaha illallah sunnar da ta annabi wanda annabi ya ce na ganin shawarta a ce mata sun kawace mata kaga jama'a bai ba lalle ga hannuwa aka sawa kai ai lokacin mutum ko aure yana sa lalle ba namiji a zamanin manzon Allah maza in sun kawai suna sa lalle ba ga ba kawahu ba ga hannuwa alama kana ango kai aure sai a ga lalle ga hannunka abdurrahman bin auf manzo Allah ya ga lalle ga nan sai ce a'a abdurrahman ya aka yi na ganin ka dalle ko kai aure ne sai ya manzo Allah nayi aure sai wa ka aura yace na aure wata balaraba daga cikin mutanen Madina manzo Allah yace barakallahu laka Allah ya maka albarka wa baraka alayka Allah ya albarka akanka wa jama'a bainakum fi khair aulim walau bi shatin kai walima ko da akuya ne kun ga Abdurrahman lalle ya daura a da in mutum ya sa lalle alama a yayi an ganci kenan sama yanzu an waye gari mata sun mai da lalle ya kuma yadda ka san wani tsohon abu tsohon yayi sun ɗauki lalle ƙauyanci sun ɗauka cewa wai lalle ƙauyenci na la ilaha illallah mu mun san mata magabata matan manzo Allah ba ƙauyawa na jima ko ƙauyawa na so Aisha ƙauyawa na to sun sa lalle kuma sun ce manzo Allah so ne mu ko duk abinda manzo Allah ka so muna so ne saboda mata in ba ku yi kuma kun bar wani nau'i wani nau'i na kwalliya saboda ka zamanin da yazo lalle an sarrafa shi yadda aka sarrafa abubuwa daban-daban kuma shi lalle ordinary lalle akwai yadda aka yi an wayi da shi mata su yi kyau to wannan ya daga cikin addinin musulunci kuma bayan haka nan akwai lada mai dimbin yawa ga mata masu sa lalle duk mata da ka sa lalle ka ya goge inda yana ga jikinta mala'iku ba za su bi suna rubuta masa lada ba ana rubuta masa lada sai yadda da ne ya goge in ya goge kuma akwai masa wani jama'a akwai alheri ko babu alheri da a ce maza na an kace sale wallahi da kullum masa alim ko ba gaskiya ba maza ba a ce sale ba ko kwalli ina ganin sai can maganganu nuna annan suna ta da har da kwalli sai mu dinga shafawa sai duk ba a ce mu sa ba mata kuna an kace ku sa abun ku kwalliya daga cikin abin da mace ka samun larar kwalli har ya goge ga idanta amma sai ga wasu mata ba husawa huska da kowa gani huskan mace ba irin huskan namiji ba kai namiji Allah bai yi ka cikin kwalliya ba mace aka yi cikin kwalliya mun sha karanta ayoyin Qur'ani da hadisan manzo Allah masu guda mata suke da kwalliya Allah maɗaukakin sarki ya ce awa man yuna sha'u fil hilyati awa man yasha'u fil hilyati wa huwa fil hisabi ghairu mubin Allah maɗaukakin sarki ya ce awa man yasha'u ko awa man yuna sha'u fil hilyati yanzu wanda aka halitta cikin ƙawa, mace cikin ƙawa Allah ya halitta ta bari in baku misali daga cikin ƙawar da aka halitta saboda ita ana aihuwa ɗiya mace in Allah ya so ba a sati ba a hude mata kunne ba a sa mata yan kunne jama'a haka ne ko ba haka ba in an ka yi kiyamar ce an ce shari'a ta ce ka'a mata aski ran kwana bakwai ko ran suna ya to ka'a mata aski ran saboda kiyamar ta saboda gashin ta kwalliya na gare ta in Allah ya so an ka yi kiyamar ce da wuya a sati ba a sa mata lalle ba jaririya da lalle ga hannunta dan bi saboda kwalliya to saboda ta dumba ta tabbar kwalliya ta ba wani juz'i na mace ta koma namiji mace ta koma mata maza mata maza shine haga mace ba ta kwalliya Allah ya halitta mata cikin kwalliya ku yi kwalliya ku samu matsayin ku wurin Allah ku samu kariya da mutunci wurin mazajen ku duk namiji a duniya yana son ya gama ta yi kwalliya mata ta yi kwalliya kowai namiji Shin jama'a ba ku ganin karuwai ka yi wa kwalliya su hito maza na kallon su ya san karu wata ba mutum guda ka zo mata ba ta ba da kanta ana sai ana ana amfani da ita to amma sai ga in ta yi kwalliya an kalle ta to idan ka ga mata aure mata sunna eh kenan mata ya kamata ku yi kwalliyar ku don ku samu girma wurin don ku samu girma wurin Allah kuma wallahi da yawa masu suna girman na faduwa suna diya wannan sannan abu na gaba ina ba amarya shawara ta yi kokari duya za ta yi ta yi kokari ta iya abinci mun sha faɗi duniya Allah an waye gari yanzu haraka abin tana da matsayi kwarai da gaske mutane mutum na zuwa hotel kaga mutum ya ce hotel jima kun san hotel mutum ya je hotel ya kace dubu ɗari ya dawo kwana guda ɗan abincin za a samu ya ce taso shi ne ya dawo gida wallahi kuma gida ne akwai ac ba ac a bawo ba gida ne akwai gado na alhorma ba gado a bawo ba gida ne akwai fanka ba fanka a bawo ba gida ne akwai toilet ba toilet a bawo ba gida ne akwai mata ba mata a bawo ba amma sai ga mutum ya dauki mace ya fi ta hotel ya bar mata ta ya bar gida na alhorma ya fi ya kwana hotel ya kashe kuɗi maƙudai ya dawo ƙiyace wallahi in ka diba za ga akwai laihin matan nan ko laihin ita kanta ko lahin abincinta ko lahin tsaftata, shi zai sa ya ta ya kashe kuɗi ne waje ya dawo saboda ka mata mune muku nasiha ku tsoron Allah da a ce a zube kuɗi ga banza da yanzu wanda adda gida ya bar gida nai ya fi ya kwana wani wuri ya kashe kuɗi in ka diwa ba banza ba da wani bawan Allah kawo labari wani mutum ya yi ajiye kuɗi sai da dubu ɗari biyu ya shiga jirgin sama ya ce abuja ya kwana biyu ya dawo babu lura komi dubu ɗari biyu ya shiga jirgin sama ya ce ya kwana hotel kwana biyu ya kashe kudin dubu ɗari biyu dawo jama'a na tambaye ku ke saboda Allah da shi da masu dubu ɗari biyu suna wata ko ba su wata ni na san wani ba duk gida na aka ce dubu ɗari ba su wata ba to ya abincin wata guda ka ce kwana biyu ka kashe shi ka dawo washi alhamdulillah ya biya bukata la ilaha illallah saboda ka don Allah mata ku sani maza ba su yi sai da ku sai dai in mutum bai samu wanda ya kaso ba nan na ka samu matsala ke a matsayinki na mata da mijinki in baki dauki girmanki ba sai girmanki ya hwadi mata banza ta kwashe waje na sha hwadi wai sai kaga mutum ya tashi ya tihi restaurant wurin mata na kwatakwalli waɗanda wasu ko addini bai sha musu kai ba ana yi ta yana burda burda sai a ce a ce a samin ganda a samin mata tun da sahi wallahi sai ga manyan mutane suna faka motocinsu ko ka a jiba sai ka ga an kwashe kuɗi dai bawan Allah ya ta abincin ɗari biyar ya ba naira dubu a ba canji ba a ci babu canji ke to yayi ya bar naira dubu ya yi. alhal ke ke a kina kwanan sahi hayati ya ci ma ya yi wurin aiki wallahi bari bari mijinki na zuwa cikin abinci wadda wata rana sai a anshe miki shi tuwon gidan wani sai ya shi ma biji baka sani ba in har mijinki na zuwa yana cin abinci wani wiki koyo wani irin abinci na yaka ci can sai ki toki wanda ya ci ubanai jama'a ana yi haka nan ko ba yi akwai kisa da Allah ya ba mu labari annabi Musa alayhi salatu wasallam ai mai tambaya an ka ce waye kowa ilimi annabi Musa sai ce ni ne kowa ilimi sai Allah ya ce a akwai wanda yake ilimi yana kan majma'ul baharaini ka ce wani ka nemi ilimi annabi Musa alayhi salatu wa ya ya rike guzuri ya cire kayan ya daura ce zuwa neman ilimi wajen wancan da yake ilimi to jama'a in haka ne ina da ke da mijinki ke ji ga irin abincin da ya hiso kuma akwai abin da za a yi a yi abincin ga akwai lokaci akwai dama akwai kuɗi akwai da za a yi a ce a samu abin nan jima'a da alaminsa ba a samu shi kai wasu mata hawa zuwa suka yi wani gida su tambaya ya da Allah wancan ya shi kina haɗa abincin nan ka aji girman kai ka ce ka koyo ka taho in kai wa mijin ka abinci sai ya manta hullati wallahi in kawai miji abinci ya ci nan da ya zama sai ya mace hulata wurin nan sai ke ɗauke ka bai su a cikin ɗaki ki wa mijin ki abinci in ya gama daga nan sai ya ba kyauta dubu biyar saboda abincin ya yi daɗi in ka ga miji na haidda kuɗi na ba a an biya yin bukatar jama'a tsakanin da Allah saboda ka wallahi mata ku bar yadda kanku ku bar yadda girman ku ana ɗaukewa ku bar bari matan garka wasu waɗanda ko musuluncin ƙwarai ba su da su kwashe muku maza a an ce miki miji ba ki tare da shi ko da kika ahama kudin da yaka samu ba ke yaka ba ba ko da ka ahama a san wadda ya sai ma karuwa sai da awaje ta yi wadda ya sai miki kyautar da ya kai ga wasu mata na waje ke ko ɗaya bisa goma ta bai miki don mi saboda ke bari wa'in su ɗauke man sun yi ki iya kwalliya sun yi ki iya tahiya sun yi ki iya magana sun yi ki iya komi da komi sai an ce miki miji manzo Allah ya faɗa mana sallallahu alaihi wasallam yace mumini bai taba samun fa'ida rayuwar duniya ba bayan tsoron Allah wanda ya kai Allah ya ba shi mata saliha manzo Allah sai fara bayani wacce ta salihan mace sai ita ce wadda in amaraha ata'atu in yi mata umarni yace ayi za ta yi mai da'a ta yi abin nan na biyu yace wa in nazara ilaiha in ya kalle ta sai ta faranta masa da inji annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. jama'a yaya ake namiji ya kalli mace ya farin ciki ku mata ya kamata ku gane nan nan fagen ku ne kohon ku ce yaya za a yi miji ya kalle ke farin ciki malamai suka ce akwai abubuwa guda uku na farko husukir zai kalla a gyara ta dai in ba gyara ta ba ko ya kalle ta ba zai farin ciki da kallanta ba fa da ya zan kallon huskaki da kallon huska kato duk ɗaya suke gare to wani farin ciki na daidai ya kalli huskaki ba ki sha wajen baki ba ba ki sha jagira ba ba ki sha kwalli ba ba ki sha katambiri ba ba ki sha abin nan dangwalen goci ba barbada tu ko da duk ba ki shawa ba ya za a iya kalle ki ya farin ciki saboda Allah wa jama'a mu haka mu abin siyo sai ga wasu mata suna sati guda ba sha hoda ba wai saboda mi saboda ba su zuwa ko'ina to don ba shi ce to ga mu kullum tare da shi mu kwanta da shi mu shi to kwalliya mai zai la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam don Allah ma ta ku fahimci ga matsala abu na biyu da ka sa a kallin huskar mace a farin ciki ya zanke kimar muci sake huska wasu mata suna al'ada in sun kai kwalliya sai su gintse sai a sha toka kamar dai an cire sa ta yi kwalliya nan kamar an sa ta yi duk kwalliya dole a'a in ki kwalliya akwai dan murmushin da za ki yi akwai wasu mata sun iya sai ga yi ɗanɗali ga kuma su inda ya an kai murmushi sai ga shi ma ɗanɗali yana ba da wani ma'ana da ban wanda kyau sai ga miji daɗi ma yake jina kallon huskarta yana wata yabba zaurar dariya haka yana yana dariya yana kallonta su ko wasu mata ƙauyawa wai miji in ya kalle ta kuma kallon na biyu yayi na uku sai ta tsuki to kallon me haka yi min kan yau ba sai yawan kallon ya yi min yawa la ilaha illallah wa ya ko ba kauyata to in bai kalle ki ba zai kallo to irin suna sai ga dun mazajen su sai ga sun cika wayoyinsu da yan kanawan ga da maza kawa kulliya wallahi sai a ga wata wata ma ke hita bis, ɗari wallahi ke hita bis, ɗari. amma sai ka ga ta ci kwalliya ta ci kwalliya sai ga maza an ɗauko hoton da ana bisa screen saver na waya kai akwai wanda ya tsaro daga uwa duniya daga wata ƙasa ya hito saboda ya ga kwalliyar wata yan zariya ta ya kaduna kaduna kunnun ku zariya ya ce wallahi sai ya sai ya ganta da ido ido da ido ya ce ya kashe kuɗi ya shigo mota ya biya kuɗin boda ya shigo najeriya ya hau mota ya wallahi sai da ya kai ta ya gare ta ba komina ba kuma ga tun da ya gane ta ba sai jama'a me yasa ba ko mazajin ku yana wata to ai ba da kudin kwalliyar ba to ai shi mutum mai gyaran sana'a ta yi bai jiran wai sai an bashi kudiyar gyarawa jama'a ko ba haka ba ne duk wanda mutunci ne kariya annabi ya ce ka sa kudinka ka kare mutuncinka ko ba haka manzo Allah ya ce ba mace ki sa kudinki ko mijinki bai baki ba ki kare mutunci ki wata kwalliya ki kace kwalliya ki gida ki toki zaune sai sai ya ce wai ko ko daga aljanna ke hito wallahi hakan na akai amma sai ki ce wai ke baki saboda ba da kofisi ba maza muna faɗa musu cewa su bar tan alakin mata su zan ka bada kuɗin kwalliya ka ba ta dubu biyar ta gyara kanta ka ba ta dubu goma ta gyara kanta ka ba ta dubu biyar dubu uku ta gyara kanta sau ta na kwalliya hoda mai tsada ta sojan baki mai tsada ta gyara kanta Dubu faɗa musu wallahi Allah ya sani to amma in bai baki ba daure ya ajiye ki da kake dobo gyara kanki kake walakanta kanki wallahi ba ai haka saboda ka manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallam in ya kalle ta ya farin cikin ya kalle ta dan mi saboda farin cikin kallo na tattar daga kai murmushi ka saki ka sanan na uku abinda ka sa huska a kalle ta ai farin ciki halin kwarai hali mai kyau diya da ki kwalliya diya da ki gyara huskarki diya da ki yi murmushi wallahi in kina bakanta mai rai kina goma mai mugun abu kina cin mutunci ne wallahi kwalle ki banza ta gare akwai wanda ya ceci shi wallahi da ya kalli huskar mata ta yi gwamma ya kalli bakin maciji ya yi heta gwamma ya kalli bakin maciji mai heta da ya kalli huskarta don mi saboda ya bala'i ta ba ta raga mai ba ta mutunta shi ba ta ganin daraja ta yi shi yasa shi ko kallonta ma bai so to saboda ka ana son mace ta zama mai halin kwarai boye Allah ta zama mai halin kwarai wadda imirinta ya kalle ta halinta ya kadibi yana mutunta ta shi jama'a mi yasa kake ganin wasu a yi hotonka baba a aje saboda kyauta da baba yawa mutum babanka ya taimaka maka babanka ya mutunta ka babanka ya girmama ka sai zan yara su yanzu bai da duniya amma sai ka ɗau hoto ne in ka kalla sai ka daɗi garan ka wani bi kai kuka saboda ka rasa shi bai nan saboda ya yi maka alheri to wallahi haka ma mata in ta maka alheri kullum kana son ganin huskarta kana farin ciki ga huskarta to saboda mata muna ba ku shawara don Allah da girman Allah ku ka faranta baran mazajen ku sannan na hudu manzo Allah yace mata kware ta ce wadda in mutum ya rantsi da Allah eh, yace na rantsi da Allah wanda baki zuwa gidan nan tace wallahi mai gida ko na bari na aje kayana na hwasa ban zuwa mai gida kai rantsuwa ga abu wallahi bazan yi abun nan ba amma yanzu an waye gari mace kana rantsewa da Allah kaga maka fara mata me yasa kuka yi haka nan sai kaga je ina gida wata buya wata buya Allah ban manan an ka to an ka ce min wata aiku tambaya mijinta ya ce ya rantse da Allah in ta kuma bari wata mace ta shigo gidan nan baki aurenta ita kuma ta yi wa ta kai sai da yaren sai da matan ta shigo gidan to shi na mijin bai san ta shigo ba to yanzu jama'a akwai matsala ko babu to yanzu za riga ta shigo ta hita to shi na ga aiko tambaya to malam wai yanzu ya za a yi tun da bai gani ta ba shi malam akwai auren ko babu shi jama'a matsala ta riga ta faru su ku maza muna faɗa musu ku bar ƙoƙarin ya ƙofa mata ba a yi musu haka nan shaidan ka shigowa ce ke hita in yi tsirar da alaƙa sai ce hita duk abin za a yi fiye kuma ga shi an ce bakin aure matsala ta wadda babba don Allah mata in namiji ya rantse don Allah ku ba ra kwankuri abin da abashi kun samu muna magana muka ce wa miji wa girma ne ba karami na ba yadda ka san babanka in ya rantsa ya da Allah ba ai ka san ba kana girma babanka ba kai to miji shi ma haka nan za ka yi idan miji ya rantsuwa da Allah ya ce ba a zuwa shi ke na sha hudi wata rana wata mata da ciki wata tara tsohon ciki wa za na biki ta ce wa miji ta hamsa biki ya ce wallahi ba a zuwa ki ta yake aiho wurin biki ko ki aiho bisa hanya matsala ta taso muna ni gaskiya wa mari ka ta yi ya yi rantsuwa ya ce wallahi ba ita ko ta ce ta rantsi da Allah ta dawo shi biki bikin wancan aka cewa ban zuwa na rati da Allah na gama zuwa to shi kenan wallahi bawa Allah nan kira na yace mallan da Allah ina da tambaya sai mi sai mata ta ne rantsuwa da Allah yace wallahi ba ta zuwa biki kuma ta ita ko ta ci ta tare da Allah ta rawo yanzu kuma mallan magana ga da muka yi wallahi ta ce bikin nan ta biya bukata dawo mallan ya za a yin ta ka sai kai ka fara ka sai ka samu tsaba ka ɗebe don kai rantsuwa ka ta faɗi ita rantsuwa ta ba ta kafara jama'a tsakaninku da Allah tsakaninku da Allah mata yanzu kuna ganin akwai lahira ko babu ni wa ina ganin ko mahaihinki yace taho mijinki yace na rantsi da Allah baki zuwa yau jama'a ba sai ai hankuri ba sai kai hankuri kuma bai ka a ce matsa ta faru wasu mara su ce na rantse da Allah tunda ba aihuwa ta kai ba uban ciki na ya kira ni kace ba zuwa wallahi baka isa ba sai ka ji wasu ta cika ba gidanci na rantse da Allah baka isa ba in ko auren ka mutuwa na rantse da Allah sai na dawo uban ciki na da ya aihe ni ba san cewa min sai ya babanta ba ba san cewa hitacce matsala na ba ana kawo ta kisa dan ban tsoro baranta inganta ba wata mata min ta yi zuwa jihadi babanta shi a gidan ƙasa ita kuma da mijin suna gidan sama ita da mijin suna gidan sama sai ga mijin babanta bai lahiya ko mijin ya haita zuwa jihadi ya ce kata zuwa ko'ina kun sa abin da ya faru babanta ya shi lafiya aka aiko mata kasi babanki bai lahiya sai ta aika ba annabi cewa manzan Allah ga halin da nake ciki babana bai lahiya ko mijin ya ce ka in sauko ƙasa aka ce annabi ya ce mata ki wa mijin ki da'a ki zaman nan ki inda yake kake sauko ta yi hankali ta zaman nan ta can aka yi ce aka ce mijin babanta wa ya zan babu irin nan wannan wasu mata da an ce babu ya zan babu la ilaha illallah dan nan kuka ira a dauka a dauko gele ko hijabi ba magana neman umarnin miji ba magana cewa kira cikin giya aure sai ga an sheka ana kuka za ana wurin baba ya rasu saboda Allah in kita kiza kiza kiza kiza ga wata dawo don Allah ni Allah he ma yanzu ga waya ka to sai kira mijin ki mai gida baba bai lahiya ciwo ya tsani da Allah mai gida ka bagin ce diwa baba na to lokacin gashi babu waya dattijin ya rasu maza Allah ya ce ya hankuri kira mijin ki a tai zamanin ta kai karshe aka ce dattijin nan aka ce aka ruhe shi aka dawo har da an sage sobar ce ba sai da mijinta ya dawo duk dangi kowa an gane ita ba a gane ta ba abin da ce mace ba ta hankuri shi wallahi ko da aka dawo mijin ya dawo aka faɗa mai aka ce annabi ya aiko sako ya ce a faɗa mata Allah ya gafarta min babanta kuma Allah ya gafarta mata saboda ta yi da'a ga mijinta ba sauko ba shin jama'a ba abin da aka so kenan ba akwai wani bai so Allah ya gafarta ma baba ne akwai wani bai so Allah ya gafarta mai shi to saboda ka irin da'a ga miji matsayi ne ya wuce a ce mijin ka ya zama layi ka ƙetare saboda ka iyaye mata ku yi hankuri amarya muna baki shawara ki iya abincinki ki kiyaye mijinki ki rike abinki da kyau da kyau ku yi lejin rayuwarku har mai rabawa ta raba har Allah ya ɗauki rayuwarku ku koma ga Allah auren ku ya ci gaba mai daɗi a aljanna domin auren duniya yana daɗi amma na aljanna ya yi daɗi wallahi aljanna ya yi daɗi duk da kuna ji an ce akwai matan hulul ini za a ba mutum mata da yawa cikin aljanna ke da ki zo shi daga duniya sai ki hishan daula sai ki hijin daɗin zama da shi duk matsa da ki san kun yi samun duniya wallahi za ki manta da ita za ki ke hiso ne a cikin aljanna wallahi sai ya yi miki zama miji mai daɗin zama a aljanna babu sallah babu salati babu duk wani abu za a koma ƙulciya zalla ke kurciya shi kurciya za a yi zama mai daɗi Allah maɗaukakin sarki zai mutunta ku a aljanna shi yasa Allah maɗaukakin sarki ce inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fatihun inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin 'ala lara'iki muttaki'un Allah madaukakin sarki ce inna ashabul jannati al-yawma yalla ya aljanna a yau fi shugulun suna cikin shagulgulla fatihun suna masu jin daɗi a aljanna kenan Allah ya ce hum wa azwajuhum su da matansu kaga mutun ya ce aljanna bai da mata to ke ce aljanna baki da miji to ba mu san wanda za a yi Allah ɗaya san wanda za a yi ki da mijinki a duniya jama'a ki da yaggiya aure shi yasa aka so dole ka san ya faɗi haɗu da Allah lami lahiya to ya haɗu da Allah da aure ya zan kama su cikin yaggiya aure Allah ya ɗauki rayuwarka cikin yaggiya aure Allah ya ɗauki rayuwarka cikin yaggiya aure ki shiga azanan da yaggiya aure ki haɗu da mijin da kika aure da shi yayi alheri ki ba baki da aure wata rana wata mata ta haɗu wata magana sai da hankali na ya tashi ta ce wallahi da auren wani ga makaruwanci na raɗe na sanar maganar nan na ya ta maimaita ta wari daban-daban saboda hankali na ya tashi a ce mata mace musulma ta ce da auren wani ga makaruwanci jama'a karuwanci alheri ne anya kuwa ku tambi karuwai ku jiya ya suke rayuwarsu in karuwa ta baro gidan ubanta ta buro gidan uwa ta shiga duniya suna can zama mutane daban-daban ba san waka zuwa zo mata da wa ta tare da wa ta tare duk ba sani ba karuwai ba su sallah takakka karuwai ba salati ba su annabi salati yawan jama'a duk da wanga abu a ce wai goma karuwanci goma karuwanci da aure saboda Allah to ni dai ga magana bai da ita ba ku dai abban sani ku koyar da ita Allah ya kare mu da karuwanci amin Allah yi wa mata musulmi tsage da karuwanci wayanda a ciki Allah ka su sannan wayanda ma ba su shiga ubangiji Allah ya kare su saboda ka hajjia murja daga nan ya kamata mu dakata abu na karshe da muka faɗa miki yawaita addu'a rayuwar duniya yanzu addu'a ina ka tayar bayan halinka ya gyaru kuma kai ta addu'a mm. dan ko kana na kwarai sai ka gama da addu'a da akwai shi din nan shi dan ba ragona ba kullun shi dan sai kai saka cikin wahala ka bakantar mijin ka sai ya saka cikin wahala sannan abu na ƙarshe na ka muku ‘yan mata da ba su yi aure ba su yi ƙoƙari su murar rayuwarsu jikinka da haƙƙi gare ka na daga cikin haƙƙin jikinka gare ka shine ka samu wani ka zama cikin rayuwa mai daɗi amma sai ka ce ke dogon karatu baki aure ba bai ba sannan mata su sani cewa kina ƙaramar yarinya ki ta ki dinga bada kanki ga maza barkatai ke bata rayu ke ci amana jikinki kuma annabi ya ce jikinka da haƙi gare ka bai da cewa zan kina karamar ƙurciya mulakun ki ci unhwanin ƙurciyarki ki auri wanda ya kamata ki aura ku rayuwa mai daɗi amma sai ga ina sai ga ƴan mata kan furawa ɗaya kai sai mai mota sai mai office sai mai federal government appointment sai wanda accountant sai wanda a kashiya wane ne sai a yi tali sahin sifofin banza da wuce. kai samu wanzai mutu daga rayuwarka da kai shi kuyi rayuwa mai daɗi ya yi a ce ka ce ka auren zai ma walakanci to ya Allah muna roƙonka wannan aure na hajjiya murja Allah ya masa albarka Allah ya baki sa'a zama aure duk wanda ya zo nan domin wannan auren ubangiji Allah ya saka mai da alkhairi Allah bukatun kowa na alkhairi Allah ka biya masa Allah duk wanda ya zo ya da wata matsala ga rayuwarsa Allah ka magance masa Allah ƴan mata da ba su yi aure ba Allah ka ba su maza na kwarai ka ba su maza na kirki ya ubangiji kuma Allah ka ba su masu hali Allah waɗanda suke suna cikin gidan aure yanzu haka suna da mazajen su Allah ya ba su zama lafiya kuma Allah ya buɗa musu daga arziki shi arziki ya yalwata Allah ya buɗa musu kofin arziki su ma waɗanda suke sun yi auren wanda dalili ya sa sun rabu ubangiji Allah ka ba su abokan zama na kwarai Allah ka da su abokan zama na kwarai ya ubangiji kuma ka buɗe musu kofin arzikin ka ya Allah amarya mana roƙonka Allah ya bude maki koyar arziki da ke da mijinki Allah ya baku rayuwar zama lahiya ya ubangiji kuma Allah ya baku arziki mai yawa mai albarka wannan gida Allah ya saya masa albarka masu wannan gida Allah ya masa albarka kuma insha Allah ta'ala za mu ba alaran ma abin magana ya muna addu'a da ango da amarya kuma muna addu'a insha Allah do su magabata da suka rasu Allah ya gafarta musu iyaye da kakanni da mai wannan gidan dukansu Allah ya gafarta musu Allah ya haɗa majalisa da su ka samu gama lafiya Allah ya gama bismillah sallallahu alaihi wasallam